ya wata tafiya wallahi shi ne a tamama a la ilaha illallah wallahi wallahi da kuma lissafi wallahi wa da kuma lissafi kowa yana lissafi ta ina zai fada to wallahi kowa yana tsokana la ilaha illallah biyu kuma yana da rafin mutum ruwa da mutum wallahi kare da sai wallahi sarki ya kare kai wallahi la ilaha illallah wallahi ga rabban nan kai wallahi a ankara ke yake kowa a ankara yake la ilaha illallah la ilaha illallah a kuma masa wani da a daya wallahi gudu bai ba shi wallahi wallahi gudu bai kaiwa wallahi gudu bai karba a daya a daya wanda na ya bai gidana auta والله كلنا وحديثين إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله والله بنور الحدوقة لا إله إلا الله والله على البلو الله على الأمان وتاشي والله والله بقول لك لك والله بقول لك لك وي الله ها وين ده ماشينا ده مرة قوم شاشدة سورة ده قوم شا شابكوي ها والله يا كفر ده مرة قصة تريد تنزل نزل نزل تريد تنزل ya aka da wallahi wallahi gudu yake yake yana gudu yana gudu yana gudu gudu yake yi wa Alhaji shine bakwai shagon mai maciji dan gajere dan tukun mai baki wanda autan Ali Garan Bello. Ya gudu ne ya kuma ne kan ne. kuma da kira. A kuma mai aka ne ko mun kawo akwai matsala akwai matsala babba a sama da wace ba ya dandu duba da Joe John. yaro ya da shi da dambe da bakwai gaba bakwai da ana biki kudawa ne ana ana sama da ajo biki bikin yana zagarar da maza a sama'ila da shi da jirgin da sau mai caji a mai caji fa ga dandanan eh, kowa ya shigo muna jira ne ya zanna kujerar kai da halinka turawa jamus gurma da tara ba haka ganganawa ya zanna kujerar kai da halinka wajen waka da kuma yi lalabu mai zafi ka jefa sannu dirama in ja dirama ce ga shugaban ya zo fa ta ya ba ta a sanata mai shanawa ni ma ba san abin da ya kuma ban san ko ne ne ya kuma sha biyu wallahi ka ga kyauta na ba ni da yaro ka san ni da kanawa babu zuwa na ya da kanawa a'a amma bari in saki hannun riga akwai bakano ra'adina daidai da 'yan kasuwa ne daidai to in dare bayan isha'i in ta kama zuwa karfe biyu na dare shanawa ba saja bayan haka ce a sanar da ku bayan a haka akwai gwadan kalala wani biyu ɗan sama'ila ɗan bichi kano biyu ɗan sama'ila hamisu breka zai yana wannan gida Hamidu Breka zai bayyana wannan gida an jima da karfe takwas bayan an gama sallar nishadi a wannan gidan Chaban Lili da daddare akwai bakari. Bayan ana buga dambe tsakanin dambici da biyun dan Samadila wani bawan Allah ya ce waya bai ji ai dauko waka tarara ba zai ce ai tun da ya dambe bai da waka waka bala ya roka hawa. In ƙarya ne a tambayi sanin gidan dan Kande ko a tambayi na Amadi ga nan da an na ji ba su sai na gama gaji da nan tarana don ga dage eh, don haka ɗan kuma akwai wa wallahi da muke da gaske wallahi babban bakwai ne wannan sha hudu ne sha hudu kuma sha hudu baya dan muke da gaske da Allah ai dan bana ai a gaba ku ga da muke yi akwai an dan muke a kasa na ce dan muke da sunna ya ta ga tara to da fata ya kallo kowa ne an yi lamba tara azuma to ya da mana azuma ya kai ai sa jibin muke na da fado Eh, ya dan umaru yake da abuja لا إله ba ba san hannun da yake kasa ne haka ba karewa ba ko abadu na mu ai jan da mu kai ya ce jiya kwai ya fashe cikin aljihu ya ma ga shi guda ya fashe cikin aljihu

ga Allah masu tallaga yana irin dabba ku dai daina mu zarga-zarga don Allah shagon ba haɓar aya tafi da rage kai kai shagon haɓar aya kan gora uba ba haɓar aya don bai da kai sai mutu ya ƙoshi mutum uba kamar kaka idan an ka buge mutum an buge shi Afrique ne fait quoi J'ai le 哎呀！ da ya dauki ba gani hatare wallahi ga da ban kamar dawo kana kallon takun da ba kasan wallahi da mamuta na karkara ne wallahi autan mamman mu yi da gaske la haula fi shatin lashi na ji arewatawa sun yi ƙit bayana wallahi wallahi bayana arewatawa sun yi ƙit la ilaha illallah wallahi faduwa ga dan ba aro ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wani a kallon suna cewa wai da ba haka yake wallashi sai da gaske hauta wallashi ga dabban nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

gida ya tafiya ya je wajen aiki naira dubu ɗari da hamsin Ibrahim daga hannunka. Saboda bayan wannan kuma akwai wata magana. Menene? Wadda shi mai gidanmu ya bar muna saboda alkawali ne ya doka. To kuma ya yi tafiya ya ba mu umarnin mu duka an zama Hajon dan biji na Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa. Allah ya nuna mana. To wakilan ala zama idan kuka rika makirfan ku rike shi ku daina ku zage mada ba ba bindiga bace dai ko ku dauki makirfan ko ku kana kana <laughs> ka ne nesa da nesa. Eh ba hakan dan kana wato in ka fama da rabi ina an sa wallahi da ka eh ci to za mu haɗu ga dai kai man dan masaudi ya mu kan waka kaga abin da na mai hada ku kaga abin da ya jawo mu shaguna kaga mu da ina zuwa na mu zan baka kaga abin da ka jawo mu shaguna in dai kana da abin tuni amma ina ga zan tafi mutanen nan wajen ne kafin an gama mun sa'a ci ai na namu ne shiru ne Hãy subscribe 소원 아, لا اله الا الله محمد عليه وسلم فاروق تعالجوا لا اله الا الله ولكن لا تفكروا اتدروا بلا تفكروا لا اله الا الله لا دبنا لا دبنا الا لله فوق الكتاب فوق الكتاب يا كلام don Allah ko a ko da wani kokarin kuma zauna bakwai bakwai da bakwai bawa Ramadan la ilaha illallah wallahi uku da ɗaya suke uku da ɗaya suke Ramadan uku bakwai da la ilaha illallah ga dabban nan ataka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi bakwai ya samu kan huda bakwai wallahi tafiya yake yi bakwai wallahi tafiya yake yi don ba haka yake amma idan aka yi guda fa ba kyau wallahi ga dabban nan wallahi ga ba yau mai gani ya ce yau mai gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ga dabban nan haka za ku ta yi sai an yi an ta'a tsaye wallahi na mara da kwan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakwai abu mai mace ramadan da bakwai ramadan shi ne mai jan gashi wannan mai bakin wando shi ne bakwai Gaban ba ta ilimi dan duru Adam ne. tawaye. Ofallo ya mai gida ya makaranta. Alhaji Dalla da makwa ya ya dawo maza na baki. Teleskop tutaj. Teleskop tutaj. Ada ni, ada dan bari ka ga anan zuwa yake yake sai a a ba shiga yake ba ba shiga yake ba dan ne shi Mustafa. Eh? Eh? Ni Mustafa. Sama ke badak sama. Oh, eh. Kita apa? Kita apa? kaga dai kowa ya zo an tadda shi yan kallon gurin mada kun shigo hili akwai yan kallo bayan ku yan kallon gurin mada yan kallon gurin mada da yan dambe ku kun shigo hili yan kallon gurin mada da kun ba ku ji ku yan dambe wai kun shigo duk wace hili na wayi ta dambe ne dambe kenan wannan shagon ba hagon dan kana kenan ko wannan kuma shaban wai wanda ya dambe da kwaro ke ne eh, shaban gulma da tattalin da shi da kwaro tattalin da kwaro